nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Alhamis da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarin duniya za mu shiga taskan shirye-shiryenmu ne yau da kullum inda a halin yanzu za ku fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su wunti da farko muhimman kaninsu. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta Iran ba za ta gaggauta kulla alaƙa da ƙasar Siriya ba. An kashe ma'aikatan ofishin jakadancin haramtacciyar ƙasar Isra'ila guda biyu a birnin Washington na Amurka. an dakatar da ayyukan sauka da sauka a filin jirgin tashi da saukar jiragen sama na lot na isra'ila sakamakon makami mai linzami da aka harba daga kasar yemen yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba ta gaggawan kulla alaka da kasar siriya ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya jaddada cewa a halin yanzu babu wata alaƙa tsakanin iran da siriya kuma iran ba ta gaggawar ƙulla alaƙar ya ce lokacin da gwamnatin siriya ta ga irin yadda alaƙa da iran za ta iya taimakawa al'ummar siriya a shirye mahukuntan iran suke su amsa buƙatar ta a wata hira ta da tashar talabijin ta al-sharq arakci ya jaddada ɗimbin damammaki yana mai cewa jamhuriyar musulunci ta iran da gaske take yi wajen ƙulla kyakkyawar hulɗar makwabtaka da yankin da ke kewaye da ita kuma iran ta bi kuma iran ta bi ta wannan hanya ya ƙara da cewa iran ta ƙulla alaƙa mai kyau ta fuskar siyasa tattalin arziki da al'adu tare da dukkanin makwabtanta da ƙasashen da ke kewaye iran makwabciya ce da siriya kuma ƙasashen biyu suna zaune a yanki guda tsawon dubban shekaru iran ta sanar da lokacin da kuma wurin da za a yi sabon shawarwari tsakaninta da amurka ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya sanar da cewa a gobe juma'a ne za a gudanar da zagaye na biyar na shawarwari tsakanin iran da amurka a birnin roma a lokacin da ya isa birnin shiraz don halartar taron yankin kan harkokin diflomasiyya na cikin gida arakci ya bayyana cewa gudanar da wannan taro da ya fi mayar da hankali kan diflomasiyyar tattalin arzikin yankin ya shiga cikin tsarin manufofin makwabtaka na iran yana mai jaddada cewa ko shakka babu za ta yi tasiri Karaci ya ƙara da cewa za a gudanar da tattaunawa zagaye na biyar ranar Juma'a a Roma, babban birnin Italiya. Kakakin ma'aikatar haƙoƙin wajen Iran Ismail Baƙa'i a cikin wata sanarwa da ya fitar ya yi nuni da shawarar da masarautar Oman ta gabatar da kuma tuntuɓar da ke gudana da wani kan wani sabon zagaye na shawarwari tsakanin iran da amurka a gobe juma'a a birnin roma na kasar italiya inda ya sanar da amincewar jamhuriyar musulunci ta iran da wannan shawara an kashe ma'aikatan ofishin jakadancin haramtacciyar kasar isra'ila guda biyu a birnin washington na amurka kafofin yada labaran amurka sun ruwaito cewa an kashe ma'aikatan ofishin jakadancin haramtacciyar ƙasar isra'ila guda biyu bayan da aka harbe su a wani ɗakin adana kayan tarihi na yahudawa da ke birnin washington dc na amurka kafofin yada labaran amurka sun ruwaito sakataren harkokin cikin gida na amurka na cewa an kashe ma'aikatan ofishin jakadancin haramtacciyar ƙasar isra'ila guda biyu a kusa da gidan adana kayan tarihi na yahudawa da ke birnin washington inda ake gudanar da taron kwamitin yahudawa na amurka ajc jim kaɗan bayan harbin ma'aikatar haƙoƙin wajen amurka ta sanar da cewa an kama wanda ake zargi kamfanin dillancin labarai na nbc ya bayar da rahoton cewa ya nakalto daga jami'ai cewa wanda ake zargi ya harbi wanda ake zargin ya yi harbin yana sanye da kefi kuma ya yi ihun free palestino a lokacin da aka kama shi kafofin yada labarai sun ambato 'yan sanda sun bayyana wanda aka kama a matsayin elias rodriguez mai shekaru talatin a duniya yana mai cewa wanda ya harbin ba shi da wani tarihin aikata laifuka da zai zama a sanya ido kansa daga jami'an tsaro masu saurare kada ku sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran an dakatar da ayyukan sauka a filin tashi da saukan jiragen sama na lud na isra'ila sakamakon makami mai linzami da aka harba daga kasar yemen kafofin yaɗa labaran yahudawan sahayuniya sun tabbatar da harba makami mai linzami daga ƙasar yemen lamarin da ya tabbatar da dakatar da zirga-zirgar jiragen sama zuwa ko kuma tashi daga filin jirgin saman ben da ke lut jaridar haramtacce kasar isra'ila ta yi da ud a harnot ta rawaito cewa an dakatar da sauka a filin tashi da saukan jiragen saman lot. tare da jinkirin jiragen sama masu saukar ungulu inda aka ce sama da yahudawa na sahayuniya miliyan guda ne suka tsere zuwa boyar ƙarƙashin ƙasa sakamakon makami mai linzami da aka harba daga yemen a halin da ake ciki na takunkumin hana zirga-zirgar jiragen sama da yaman ta kakaba a filin jirgin sama na lot kamfan jiragen sama na ƙasa da ƙasa suna ci gaba da soke jigilarsu zuwa haramtacce ƙasar isra'ila jaridar isra'ila na hayom ta 'yan sahayoniya ta bayar da rahoton cewa kamfanin jiragen saman faransa airlines air france da na ƙasar holland na transabiya suna tsawaita lokacin dakatar da zirga-zirgar jiragensu zuwa haramtacce ƙasar isra'ila inda suka mai da shi har zuwa ranar 24 ga watan mayu shugabannin amurka da afirka ta kudu sun yi gama kan zargin kisan kare dangi a afirka ta kudu fadar white house ta shaida wata zafaffar musayar wuta tsakanin amurka shugaban amurka donald trump da takwaransa na afirka ta kudu cyril ramaphosa ramaphosa wanda ya musanta zargin da ake masa na cewa furitariya na cin zarafin 'yan kasar fararen hula an yi ganawar ne makon da mako guda bayan da Trump ya yi zargin cewa gwamnatin Afirka ta kudu na yin kisan kiyashi ga 'yan kasarta 'yan asalin turai. a yayin tattaunawar ta samu halartar jami'ai daga ɓangarorin biyu shugaban na amurka ya buƙaci ma'aikatansa da su nuna masa faifan bidiyo da ke da alaƙa da zargin kisan kiyashin sannan ramaphosa ya kuma miƙa wasu takardu da alamu da ke da alaƙa da waɗannan zarge-zarge ramaphosa dai ya nuna nutsuwa a lokacin da yake mayar da martani kan zargin. yana mai cewa manufofin gwamnatin gwamnatinsa gaba ɗaya sun yi hannun riga da abin da trump ya faɗa ƙarshen labarun duniya kenan To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da sharhin bayan labaru shirin kokun san. mu koyi harshen farisanci don matasa shawara tarbiyyar iyali duniyarmu a yau da kuma amsoshin fikihu da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya. sharhin bayan labarunmu zai magana ne akan shirin amurka akan shimfiɗa wani sabon yanayi a gaza ta hanyar amfani da shigar da kayan agaji ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku bayan gushewar watanni 18 na tarayyar da amurka ta yi da 'yan sahiyoniya wajen kisan falasinawa a cikin kwanakin bayan nan amurka ta cire rigarta ta fata kura ta sanya wace ta ɗinka ta rigar tinkiya tana magana a kan shigar da taimako da kayan agaji a yankin gaza jaridar financial times ta buga wani rahoto wanda ya kunshi cewa shirin na amurka na shigar da kayan agaji gaza zai zama ƙarƙashin wata cibiya wacce aka bar wato saninta cikin duhu a ƙarƙashin kulawar 'yan mamaya da kuma 'yan ina da yaƙi da za su kasance masu tsaron waɗannan cibiyoyin jaridar ta ci gaba da cewa a halin yanzu da akwai 'yan ina da yaƙi da ake biya kuɗi sun riga sun isa falastinu da ke ƙarƙashin mamaya domin fara shirin aiwatar da wannan shirin na amurka jaridar ta kuma ci gaba da cewa cibiyar da za ta aiwatar da wannan shirin ita ce cibiyar ayyukan agaji ta gaza wacce aka yi wa rajista a ƙasar switzerland kuma raba kayan agaji ne a cikin yankunan da za su kasance a ƙarƙashin mamaya. Hakanan kuma da akwai ƙungiyoyin 'yan ina da yaƙi, in ji wannan jarida. irin waɗanda ake kula jejeniya da su a biya su kuɗi su yaƙi ko kuma su yi gadi da tsaro hakan yana nufin cewa babu wata rawa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kama a ce majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin agaji da suke ƙarƙashinta kama orwa za su taka shi kuwa abin da yake faruwa a gaza shine iftila'i mafi girma a duniya wanda ɗan adam mai kirkira a ƙarƙashin wannan shirin wuraren bayar da kayan agaji ɗin duk za su kasance a kudancin gaza ne da zai sa falasɗinawa su baro arewacin yankin saboda su karbi mafi ƙarancin abin da suke da buƙatuwa da shi na rayuwa majalisar ɗinkin duniya tana cikin waɗanda suka fara fitowa suka nuna ƙin amincewa da wannan shirin tun lokacin da aka bijiro da magana a kansa tana mai cewa wani dodorido ne kawai kuma za a fake da shi ne domin a aiwatar da siyasar tilasta wa inawa yin hijira. Cibiyar ta ce za a raba abinci wanda ya kai kwanuka miliyan 300 a cikin kwanaki 90 kowane kwano ɗaya kudinsa shine dala ɗaya da santi talatin. a cikin wannan kuɗin da akwai albashin da za a biya 'yan ina da yaƙi da zai zama aikin su shine su ba da kariya da tsaron waɗannan wuraren da za a raba abincin a cikin su kamar yadda wannan jarida ta Financial Times ta ambata. Tare da cewa babu wata alama daga kasashen da an san su a duniya su ne suke bayar da taimako na ayyukan agaji irin wannan da wata tafitacce za ta ba da kuɗi alamar tambaya a nan ita ce ta yana kudaden za a aiwatar da wannan shirin za su fito ana kuma sanyin amfani da fitattun mutane wajen aiwatar da shirin kamar tsohon shugaban shirin abinci na duniya wato world food program david beasley wanda ba da dadewa ba ya je gana da tony blair tsohon firaministan birtaniya a wurin manazarta da dama shirin ba wani abu ba ne da ya wuce mayar da ƙungiyoyin agaji na duniya da aka saba da su wanda suke da ƙwarewa wajen gudanar da ayyuka irin wannan a gefe saboda a shimfiɗa wani sabon yanayi a gaza domin ta hanyar waɗancan ƙungiyoyin watakila zai yi wuya a iya aiwatar da dukkanin abin da ake son cimwa ƙarshen sharhin bayan labarun kenan. ko kun san. Masu sauraro yau Alhamis ɗaya ga watan Hurdor shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da 24 ga watan zulki da shekara ta 1446 hijira kamariya. har ila wacce ta yi daidai da 22 ga watan mayan shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kusan cewa yau ce ɗaya ga watan hurdot ranar girmama babban malamin falsafa ɗan ƙasar iran sadruddin muhammad shirazi wanda aka fi saninsa da mulla sadra ko kuma sadrul muta'allihin an haifi mulla sadra a ranar tara ga watan jamada ula shekara ta 880 hijira kamariya a garin shiraz da ke nan tsakiyar ƙasar iran sheikh baha'i ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a zamanin sarakunan safawiyawa ne ya koya wa mulla sadara ilimi da kuma halaye masu kyau sannan ya sami ilimin irfan da sanin allah daga hannun babban malami a zamaninsa wanda ake kira mirdamat sannan ya karanci ilimin tabi'a da hai'a da kuma taurari daga hannun hakim abdulkasim mir fandaraski babban malami a zamaninsa bayan da mullah sadra ya fahimci falsafar ishraq da kuma masha'iya sai ya samar da wata makarantar falsafa wacce ake kira hikmatul muta'aliya har ila yau ya san ilmin irfan na muhiddin arabi kafin rasuwarsa ya karantar da ilmin falsafa da irfan da kuma hikmatul muta'aliya ya sanya su a cikin littattafan asfarul arba'a bayan rayuwa cike da albarka sadrul muta'allihin ashirazi ko kuma mulla sadra ya rasu a birnin basra na ƙasar iraq yana ɗan shekara 70 a duniya kuma a halin yanzu kabarinsa na cikin birnin basra masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1246 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan zulkida shekara ta 200 hijira kamariya limami na takwas daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wato imam aliyu bin musa arrida alaihi salam ya fara tafiyarsa daga madina na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa birnin Maru cibiyar mulkin sarki Mamun dan sarki Haruna Rashid ɗaya daga cikin sarakunan Abbasiyawa a lokacin wanda yake arewa maso gabacin kasar iran na lokacin kafin haka dai bayan da sarki mamun ya kashe dan uwansa amin bayan mutuwar mahaifinsu sarki haruna rashid sai ya gaba wanda ya rage kuma yake barazana gare shi a cikin shugabanci ko kuma malaman addini a lokacin in banda imam rida alayhi salam don haka ne makusantansa suka ba shi shawara ya tilasta masa dawowa zuwa birnin maro inda sarki mamun yake don ya sa ido akan ayyukansa da haka kuma sarki mamun ya tilasta wa imam rida alaihissalam barin madina da kuma zuwa garin maro bayan isarsa maro sarki mamun ya gabatar wa imam rida alaihissalam shawara kan cewa zai sanya shi waliyil ahad nashi wato mai gadonsa bayan wafatinsa amma imam rida alaihissalam ya ƙi karɓa amma a lokacin da ya matsa sai ya ce ya yadda tare da sharaɗin ba zai ba da umarni ko kuma ya hana ba sannan ya faɗa masa cewa zai mutu kafin shi mamun a cikin wannan hali ne dai imam rida salam ya yi amfani da wannan damar da ya samu ya yada masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har sai da ya kai ga sarki mamun ya fahimci kuskurensa da ya kawo shi birnin maro don mabiyansa sun yawa ta yadda idan da ya ga dama yana iya kwace mulkinsa daga birnin maro daga nan sai sarki mahmud ya shirya kuma ya kashe shi da guban da ya sha da shi a shekara ta 203 hijira kamariya a halin yanzu hubarin imam aliyu dan musa arrida alaihi salam yana birnin mashhad da ke arewa maso gabacin kasar iran inda miliyoyin masoya iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam suke ziyartarsa daga dukkanin kasashen duniya. masu sauraro ko kusan cewa shekaru 45 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan hurdor shekara ta 1959 hijira shamsiya gwamnatin jimmy carter na ƙasar amurka ta fara sanya wa jumhuriyar musulunci ta iran takunkuman tattalin arziki tun bayan nasarar junju halin musulunci nan ƙasar iran ne amurka ta rasa amfani da take samu daga ƙasar iran kafin nasarar junju halin musulunci a shekarar 1979 bayan ta bi hanyoyi da dama don kifar da jaririyar jumhuriyar musulunci ta iran ta kasa sai amurka ta koma kan ɗorawa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki don takurawa gwamnati da ko mutanen ƙasar su mika kai ga bukatunta amma imam khomein kudisa sirru wanda ya jagoranci juyin juya hali musulunci a nan ƙasar iran zuwa nasara ya faɗa mutanen ƙasar da casa'in miladiya ministocin harkokin waje na kudanci da arewacin ƙasar yemen sun fito a gaban kafafen yada labarai sun bayyana cewa daga yanzu kuma kasashen biyu sun dunkile sun zama ƙasa guda wato ƙasar yemen kaɗai bayan haka ne majalisun dokokin kasashen biyu suka sake rubuta kundin tsarin mulkin ƙasar sannan suka amince da shi a yani zaman da majalis suka yi sannan da ƙarshe dai aka zaɓi kanar ali abdallah sale ya zama shugaban kasar ta yemen kafin haka dai a shekarar 1914 miladiya ne a ciki wata yarjejeniya turawan ingila 'yan mulkin mallaka da kuma amir uturi usmani suka raba kasar yemen gida biyu.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 tattaunawa dangane da rayuwar marigayi imam khomeini da kuma mahaifinsa haji mustapha wanda ɗaya ne daga cikin manyan malamai da suka rayu a lokacin tsohon sarki da aka yi a ƙasar iran wato reza khan a lokacinsa ne imam khomeini ya waye gari a cikin gidan malamai na ilimi wanda kuma ya tashi a matsayin ɗan gwagwarmaya wanda daga bisani ya yi gwagwarmaya da ɗanɗan shi kansa reza khan ɗin wanda ne ya kawo ƙarshen mulkin sa iran ya kuma kafa daula wadda take tafiya a kan shari'a za a ji dai da tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin kan wannan bawan allah ga tattaunawar amma kafin nan sai an fara da sauraron kalmomi kamar haka Emrose. yau کتاب littafi جالب mai ƙayatarwa کتابخانه ɗakin karatu دانشکده کالجی من دیدم نی نگنی چه کتابی؟ وانل تپی برای تو اگرکا دیوان اشعار لتپین واقوکی من نمیدانستم نی بنسنی با شعر واقع او سروده است شی یاریرا اشعار واقوکی عرفانی نه ایرپانی پنجاه همسن رساله لطفین بیانن پیکهو موضوعات مولوعی مختلف دبن دبن به یادگار ابن تناوه آن مانده است شی یاونزو من میدانم نی نسنی ایشان سو علوم علمی دینی نه دینی مذهبی نه مسلمچی چهره فسکا برجسته مشهوری تو میگویی کی کنا پدن درست هکنی آشنا می مسنیا مسائل مسئلولی سیاسی نه سیاسا جهان دنیا خانواده یالی روحانی من ادینی او به دنیا آمده است شی ان پیسا پدر مهیپی برادر دان من دوست دارم نی اینا من دوست دارم بدانم نی اینا انسان درباره دنگنه دا کودکی نا جوانی na samartaka شهر گری خمین گرن خمین او به دنیا آمد شی ان پیشی آن را از دست داد شی یا رسا شی همان زمان ونچن لوکچن سختی وهلا زندگی رایوا آن را تجربه کرد شی یا سامو مسنیا هکن او آموخت شی یا کویی فراگیری بیبا دروس ابتدایی درسن شرپگی ادامه چی گبا تحصیل کراتو نزد ورن اساتید بزرگ بابا عراک گرن عراک Ƙum Garin ƙum Uraf Shi ya tafi. Tumadala bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu ji ga tattaunawar da ta محمد ابوکین سرمن امروز یک کتاب بسیار جالب در کتابخانه دانشکده دیدم چه کتابی برایت جالب بود؟ دیوان اشعار امام خمینی نمیدانستم امام خمینی رحمت الله علیه شعر هم سروده است بله غیر از اشعار عرفانی بیش از پنجاه رساله و کتاب در موضوعات مختلف از امام خمینی به یادگار مانده است. میدانم که ایشان در علوم دینی و مذهبی چهرهی بسیار برجسته است. درست میگویی امام خمینی چهرهی برجسته در علوم دینی و آشنا به مسائل سیاسی جهان بود. آیا او در یک خانواده روحانی به دنیا آمده است؟ بله، پدر امام و برادرش روحانی بودند. دوست دارم درباره کودکی و جوانی امام خمینی بیشتر بدانم. ایشان در سال 1902 در شهر خمین به دنیا آمد. در کودکی پدر خود را از دست داد و از همان زمان سختی های زندگی را تجربه کرد. امام خمینی علوم اسلامی را در کجا آموخت؟ امام خمینی بعد از فراگیری دروس ابتدایی برای ادامه تحصیل نزد اساتید بزرگ به شهرهای عراق و قم رفت. To madalla yanzu kuma ga wannan tattaunawa kamar da ta gudana tare da tarjama a cikin harshen Hausa. امروز yake kitab بسیار jalib dar کتابخانه danishkade didam. A yau na ga wani littafi mai ƙayatarwa a ɗakin karatun kwaleji. Ce kitabi barayat jalib bud. wani littafi ne ya ƙayatar da kai? دیوان اشعار امام خمینی نمیدانستم امام خمینی رحمت الله علیه شعر هم سروده است لطفین روبوتتون واقوکی نه امام خمینی بسن چوا امام خمینی ینا دا واقوکی با بله غیر از اشعار ارفانی بیش از پنجاه رساله و کتاب در موضوعات مختلف از امام خمینی به یادگار مانده است ای بایگ واقوکین ارفانی اکوی لطفی نشریعه دا لطفی بنگرین علمی دبن دبن نه امام خمینی سکاونزو میدانم که ایشان در علوم دینی و مذهبی چهره بسیار برجسته است. ناسن چه و شیع بنگرن علمین ادینی پیترچینی سوسی. درست میگویی امام خمینی چهره برجسته در علوم دینی و آشنا به مسائل سیاسی جهان بود. ابین دکا ka faɗa امام خمینی پیترچینی Khomeini fitacce ادینی. kuma yana da masaniya kan lamarin siyasar duniya. آیا او در یک خانواده روحانی به دنیا آمده است؟ شن شی ان هایپیش نی اگیدن ملمان ادینی؟ بله، پدر امام و برادرش روحانی بودند. ای، ما هایپین امام خمینی در دان اوانسا ملمان ادینی نی. این سن انسان وان ابو سوسی دنگنه در رایوار امام خمینی الوکشن رایوار سا. ایشان در سال 1902 در شهر خمین به دنیا آمد. آن های پیش نه تا علب در چس این اگرن خمینی. در کودکی پدر خود را از دست داد و از همان زمان سختی های زندگی را تجربه کرد. یارسا ماه پنسا تنگی نگرمی. تندگا وانچنگ لوکچنگ یا سامن مسانیا کم مسئلو لرائیوه. امام خمینی علوم اسلامی را در کجا آموخت؟ اینا امام خمینی یکوی علم من دین مسلم چی؟ امام خمینی بعد از فراگیری دروس ابتدایی برای ادامه تحصیل نزد اساتید بزرگ به شهرهای عراق و قوم رفت. bayan امام خمینی یه درس شهر پگی یاد یا تفی قوم در عراق da Arak a domin ci gaba da karatunsa. Tuma Dala an saurari yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin dangane da rubuce-rubuce da marigayi Imam Khomeini ya yi da kuma yadda ya taka gagarumin rawa a fagen wayar da kan al'ummar ƙasar iran ta hanyar rubuce-rubucensa da kuma lacoci da rika gabatarwa a wancan lokaci idan allah kai mu a shiri na gaba za a je mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokacin a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malamar gudusiyan da wanda ya haɗa mana shirin afefe muhammad amin ibrahim kyawa ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba از وطن آید جان به تن رفته با سوی don matasa. Bismillahir Rahim. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri masu saurare. To idan dai ba a manta ba a shirin da muka gabatar muku na ƙarshe, mun buɗe magana ne a kan tanadi da shirin da ya kamata a ce samari da matasa sun yi domin fuskantar rayuwar da ke gabansu. To za mu ci gaba daga inda muka tsaya da fatan za a biyo mu sannu a hankali domin a ji yadda shirin zai kaya. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Allah. Ɗaya daga cikin wato ƙalubale da ko matsalolin da suke fuskantar al'ummar musulmi musamman dai samari da matasa shine rashin bambance tsakanin tabbatattun hukunce-hukunce na addinin musulunci waɗanda sauyawar zamani ba ta sa su sauya ɗaya gefen da kuma sharuɗan da suke share fagen aiwatar da waɗannan hukunce-hukuncen. sannan kuma a wani gefen da hukunce-hukuncen da suke iya sauyawa bisa wato ishtihadi na malamai dangane da fahimtar wannan kalubalen ne mai sarkakiya ya sa muka tuntubi wato malam hafiz muhammad domin yi mana bayani ga kuma abin da yake cewa batun cewa musulunci dole ne ya zamanta a da yaushe ɗari wannan ya faru ne sakamakon a mahanga ta cewa da kuma hangar malamai da yawa manya da suka rubuce-rubuce cewa lallai wannan wato wani gurguwa fahimta ce game da musulunci domin musulunci yana da marhaloli da darajoji tsari ne da barnamij mai gajeren zango da mai dogon zango sannan kuma marhala ta farko shine asasin gininsa kuma wannan ma shi musulunci marhala ta biyu asasin ginin ya zamanto ya shiga al'umma marhala ta uku ya haifar da al'umma mai cikakken tsari wacce take da cikakken wato tsari na siyasa da zamantakewa al'umma da tattalin arziki da komai idan mutum ya ce dole sai ya dauko shugaba da ɗari bisa ɗari to zai fuskanci abin da ake cewa maudu'ai da yanayi wanda ba zai iya ba shi wannan dama ba misali yanzu Kuma ya san yadda duniyar musulunci take idan mutum ya zo ya ce zai kafa musulunci misali ta fuskacin gwamnatoci a kowace ƙasa da musulmi suke to ya tunkara abin da yake mafi kololuwan musulunci da ake bukata wanda kuma zai mishi wahala amma idan mutum ya ce yanzu shi zai fara sanar da musulmi tukun tun farko mu yi da su sahihiya menene sahihin tunani menene gurbataccen tunani wanda za su nisanta da kuma ƙoƙarin ɗaukar hanya domin ganin an sanya wannan tunani na musulunci ya shiga kwakwalen mutane haɗa da abin da ya haɗa na hidima ga mutane da kawan musu da talauci da wayar da kansu su san zamaninsu to wannan sai zamanto mataki na farko kenan idan wannan ya faru sai musulunci kuma ya zamanto jiki na mutane to da karshe kuma da kansu su da kansu za su yi tunani yanzu misali muna so a ce ga wata ƙasa misali kamar amerika a ce tana musulunci a matakin farko shine dole mu da su wannan al'ummar musulunci sai su karɓi musulunci su gan shi a matsayin mafita idan a ce yanki fasin sun zama musulmi da kansu su ne suke kuma sun fahimci musulunci kuma sun san shine mafita automatically wato kai tsaye su da kansu za su zaɓi cewa musulunci ya zo amma duniya ba ta da fahimtar musulunci muna iya ganin misalai da yawa ƙasashe da yawa wanda yake musulmi ne amma sai su zo su ce za su kafa gwamnatin musulunci amma sai kuma su zo da bargobe musulunci sai su yi musuluncin da zai zamanto ma al'umma tana kyamar sani al'umma musulmi ta zama tana kyamar saboda me fahimtar su sai suka ɗauka ita ce musulunci so da haka musulunci marahil ne marhaloli ne da darajoji kuma lokacin manzo babban misali ne wanda shine ma ya zo da addini da tun farko ya zo maka sai ce yana son ya kafa gwamnatin musulunci to a zai zama abin dariya ne amma sai zama a lokacin abin da ake bukata kowa ya tsira shine ya ce la ilaha illallah kawai Shi shikenan ya dade kalmar shahada daga baya sai aka zo aka zo da sallah aka zo da abin nan azumi daga baya aka zo da abin da ya zo zakka daga baya sannan kuma har ila abin da ya kamata mai la'akari da shi shine lokacin da ya zamanto ya kai darajar ƙarshe ta kafa gwamnati a marhala ta tsakiya su al'umma da kansu na madina su suka nemi ya zo ya zama shugaba wato ba don wannan marhalar ta haƙƙaƙa ba al'ummar madina lokacin da ya hijira <clears throat> da ba ta yarda da kasancewar shi jagora a matsayin hukuma ba to da zai ci gaba da kira da assasa asasin musulunci da bayanin hakikanin musulunci ko da ko bai samu kai ga kafa hukuma ba kamar yadda yawanci za mu ga annaba da yawa ba samu kafa hukuma ba kuma musulunci suka yi ba yana nufin ba musulunci suka yi ba da manzon rama bai kafa hukuma musulunci so da haka kowane yanayi yana ba da shi yasa a magana farko muka ce mutum ya san zamanin shi ya san me bukatar zamanin shi me hukuncin zamanin shi sai ɗora wannan dokoki akan inda yake rayuwa domin ya musulunci daidai abin da yake shine abin da zai karɓo a cikin wannan al'umma kuma a fahimta ta yadda wata al'umma za ta iya zuwa da wani ƙari bayan wannan ƙarin ya samu bayan wannan marhalar ta nuna sai ta ɗora a kai to wannan rashin fahimta ya jawo hargitsi za mu ga kullum akwai kasashe babban misali za mu iya ganin irin somali irin su afghanistan irin su pakistan da aka samu wasu mutane suke ganin suna son su yi musulunci a daidai lokacin da mutane suke cikin bakin talauci da bakin jahilci da tsananin nisanta da kyawun akhlaq ma rashin sanin me ma musuluncin kanshi to sai a zuwa ce za a dabbaka shari'a za a kawo musulunci to wannan kuma sai ya jawo yaki saboda al'ummar da bata fahimci me musulunci ba bata san me musulunci ba bata san me amfani tsarinsa bata san daɗin tsarinsa ba sai kai ka zo ka ɗora sannan kuma har ina yau ba a ɗora musulunci ta ƙarfin tsaye kan al'umma sai da zaɓinta ba a ce mata dole ku musulunta ba haka mu kashe kula ba a ce mata kuma dole mu tsarin musulunci in ba haka ba sai al'ummar da kanta ta yarda da cewa tsari zai hau kanta sai zamanto ya hau kanta so da haka tafsirai daban-daban dangane da musulunci akwai kurakurai da yawa a ciki a wannan zamani musulunci marhanoli ne kashi goma su sunan musulunci sunansa musulunci kashi hamsin sunansa musulunci kashi tamanin sunansa musulunci kashi ɗari sunansa musulunci sai dai kowace marhala da akwai iyakacin wanda za a yi kuma sunan shi musulunci idan aka yi wannan an yi musulunci idan aka samu daman yin marhala ta gaba bayan marhala ta farko ta kan kama an santa an fahimce ta to marhala ta biyu da kanta za ta zo marhala ta uku da kanta za ta zo wannan shi ne abin da ya kamata a ce duniyar musulmi musamman ma marubuta sun masana sun wayar da kan ita kanta taruwan musulmi balantana wanda ba musulmi wanda shi bai ma san mai musuluncin ba <clears throat> wanda wani Allah wani ma yana ganin wasu masu fahimta wanda yake za su je sabon a wani wuri su kashe musulmi su kashe ma wanda ba musulmi sai ce wannan ne musulunci to su sun yi bisa kuskuren fahimta da suka yi musulunci shi kuma sun isar da wani mummunan sako ga musulmi da wanda ba musulmi ba game da musulunci mummunan sako. To shi kuwa Malam Bello Abba ya yi mana bayani ne akan waɗanda yake ganin cewa su ne suke da laifi wajen wato rasa fito da cikakken tsari na tarbiyya wanda ya dace da zamani ta yadda samari da matasa za su iya shiga a dama da su a cikin rayuwa ba tare da jin tawaya ba. Eto eh gaskiya laifin eh, na bangarori da yawa ne na farko akwai eh, laifin su kansu eh, iyaye ko kuma a ce na farko na matasan rashin himma ko da ke wannan kuma yana da nasaba da tarbiyyar da aka tasar da su a kai saboda haka akwai laifin iyaye akwai laifin gwamnati da ta yi kara zube saboda akwai gwamnatocin da zaka ga bayan an sa doka misali ta kai 'ya'yan makaranta to kuma dokar dole ne duk wanda bai je ba bai yi ba za a hukunta shi kenan kaga hukuma dole sai ta sa ido kuma ta ba da himma kuma ta nuna cewa da gaske take ta hanyoyi biyu na farko ta samar da kuɗaɗe waɗanda za a bunƙasa harkar ilimi da tattalin arziki sannan na biyu ya zanto a sa dokoki waɗanda dole su tursasa mutane su rungumi ci gaba da misali abin da ya shafi kai zuwa asibiti ma har yanzu hausawa da za ga mu a gida ake haihuwa wanda kuma hadarori in ka je asibiti zaka tara sai kes ya lalace mutum mata ta sha wahala ta fita daga hayyacinta sannan za a kwaso a kawo asibiti wannan har a birane za ga har yanzu wai ana haihuwa a gida to kaga idan gwamnati ta sa doka cewa duk wanda ya haihu a gida ko kuma duk wanda bai tura 'ya'yansa makaranta ba to lallai gwamnati za ta hukunta shi kamar yadda wasu kasashe suka yi sannan na biyu iyaye kuma ya kamata su san cewa su ma lokaci ya canja saboda haka dole ne su ba 'ya'yansu ya kamata su ba 'ya'yansu tarbiyya ta gari ta misali sa su hanyar makaranta da wuri sannan su kansu iyayen ya zanto sun koyar bisa misali ma'ana ya zanto su ma kansu iyayen suna rayuwa wadda take mai tsari wadda ta yi daidai da ci gaban duniya to kaga a nan ya'ya za su gani sai su ma su kwafa sannan kuma ga gwamnati idan sun an kai su makarantar lalle an samar da kayan aiki da malamai To ma saurare wannan shine ƙarshen shirinmu na yau wanda kuma da shine muka rufe wannan jigon da muke magana a kansa. Da fatan za a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin ji mu ɗauke da wani jigon na daban wanda ya shafi rayuwar samari da matasa. A nan nake cewa ku huta lafiya sai wani jikon. Allah the Almighty. Allahu Allah. Protect me and guide me. Allahu Allah. Oh, to your love and mercy. Allahu Allah. Ya Allah, don't deprive me. Allahu Allah. From beholding your beauty. tarbiyyar iyali Nasararo, salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu. Barka da haka da kuma sake saduwa da wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali. Shiri da ni awal kunya da saba gabatarwa a cikin makonnin da suka wuce da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata. wanda yake zuwa muku daga rediyon BOH da kashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Allah ya kara mana tsimi da daurin sauraron shirin da ya kamata. Shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin Muhammadiyya. Muna fata har ila yau masu mu abin ƙauna za su jure mu ta hanyar kashe kunne don min diddigin sauraron wannan shirin. A shirin da ya gabata mun fara hira ne da malam muntaka tahir daga birnin yamai to malam zai ci gaba da bayanin da ya faro kan muhimmancin ilimi a kan dukiya malam bismillah saboda misali yanzu akwai wata magana wacce za ka riƙa jin ta wani lokaci cikin mutane ko a ce wannan tsohon mai kuɗi ne mana ya yi kuɗi a da amma yanzu me babu kuɗin ya talauce ko kuma ya tsiyace abin da ake cewa da hausa amma shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin likita ne da ma'anan cewa da ya san likitanci alhali yanzu bai sani ba ka gani ko shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin kimiyya ne bi ma'ana da ya san ilimin kimiyya amma yanzu bai sani ba shin ka taɓa jin cewa an ce wannan tsohon malamin addini ne da ma'anan cewa da ya san ya shi masanin addini ne ya san Allah ya san alƙur'ani ya san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhali a yau bai sani ba baka taba jin haka ba saboda haka ana yin tsohon mai kuɗi amma ba a tsohon malami da wannan ma'anar da muka ambata an gani ko shi ya sama al'imam ali alaihi salam a cikin wata maganan shi wanda yana ƙarfafa wannan maganan tamu yana cewa halaka khuzanul amwal wa hum ahya masu tara dukiyoyi masu dukiyoyi sun hallaka babu su alhali suna raye babu labarinsu kamar yadda muka faɗa wannan tsohon mai kuɗi ne misali alhali yana raye yanzu ba a ce mashi mai kuɗin shi ma baya kallon kanshi a matsayin mai kuɗi sai dai tarihi ka gani ko amma sai imamu ali yake cewa wal ulama ubaquna ma baqiyad dahar amma malamai za su wanzu har abada a ayanuhum mafquda lalle jikinsu baya nan saboda an rufe su a ƙas amma wa amsaluhum fil qulubi mawjuda wannan tasirin nasu na ilimi zai wanzu har abada cikin zukatan mutane da ƙwaƙwalen mutane da rayuwar mutane kaga anan a matakin farko idan ka ɗauki wannan ya kai ɗana ya kai abokina za ka fahimci cewa ƙara me ƙarar ilimi da dukiya magana ta biyu a yau da dama ya ku jama'a za mu ga cewa akwai mutane ba mamaki a garinku ba mamaki a ƙasarku ba mamaki a makarantarku ba mamaki a jami'anku ba mamaki a wani waje ka ga wasu mutane wanda aka gadar masu da dukiyoyi ko ma'ana sun gaji dukiya sosai daga iyayensu amma yau me yake faruwa sai ya zama sun waye gari babu dukiya gidajen da aka bar masu sun zama mi sun zama kango shi yasa ɗaya daga cikin wasu wani, wani malami masani yana cewa abin da yake da muhimmanci a tarbiyya shine ka gina yaro a tunani ka ba shi kyakkyawan tunani sannan ka ba shi ilimi ka ilmantar da shi amma sai ya zama a yau mafi yawan mutane tunaninsu yaya za a yi in yi fafutuka in bar ma 'ya'yana gidaje ko kuma in bar masu miliyoyi wannan ba a ce ba ya da kyau ba amma abin da muke so mutane su gane cewa wannan ba shi ne tushe ba ya kamata mutane su gane kana iya ka bar masu dukiyoyin da gidajen komi ya zo ya gushe wannan mun sha gani muna gani ka gani ko an bar masu dukiyoyin amma a yanzu suna nan sun koma masu maula ko kuma mabukata an bar masu gidajen a yau babu gidajen gidajen sun zama kango ko dai bukata ta sa an saida ko wani abin da ya kama da wannan alhali ba yadda za a yi a ce yaro an gina shi a ilmance sannan an kyautata tunanin shi sai ya zama ya shiga cikin irin wannan yanayin wannan kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana karfafa wa inda yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la faqra ba'da al-ilm babu talauci bayan ilimi to madalla muna kada jan hankalin masararru da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri na tarbiyyar iyali ne daga nan rediyon boh hausa na birnin tehran na ke ƙarƙashin hausa tv da muke ci gaba da tattaunawa da malam muntaka tahir daga birnin yamai malam ta ci gaba daga inda ya tsaya kan muhimmancin ilimi akan dukiya malam bismillah wannan na biyu kenan na uku abu na uku anan da muke so mu bijiro da shi ya ku jama'a ya ku mu yara da abokanmu gaba ɗaya wanda ya kamata mu fahimta mu gane a yau in muka tsaya muka lura da kyau za mu ga cewa dukiya a yau ana tafi da ita ne ta hanyar mi ta hanyar ilimi da ma'anan cewa ko dukiya gare ka a yau in kana so ka tafi da ita da kyau sannan ka ji daɗin cin ita wannan dukiyan ka more ma dukiyanka da rayuwanka to kana bukatan me kana bukatan ilimi zan yi tambaya a yau me yasa manya-manyan ƙasashe suka samu galaba a kan duniya suke idaran duniya suke mulki yadda suka ga dama a duniya suke abin da suka so a ƙasashen mutane me yasa suka fi mu ta ɓangaren tattalin arziki da rayuwa da sauransu me yasa a tunaninku saboda me saboda ilimin da suka mallaka ilimin kimiyya ilimin teknolojiya ilimin abin da ya shafi likitanci da sauransu abubuwa daban-daban wannan ƙasashen a yau da muke gani ba su sami iko akan sauran ƙasashen duniya ba har suke juya su yadda suke ga dama sai ta hanyar mi, sai ta hanyar ilimi duk ƙasar da ta fi wata a ɓangaren ilimi to dole wacce aka faɗin ta bukatu zuwa ga wacce? shi yasa a yau in dai ba mu tashi ba har a ƙasashenmu muka gina kanmu a ilmance to za mu wanzu har abada muna bukatuwa zuwa ga wannan ƙasashen ka gani ko to haka rayuwa take ya kai abokina matuƙar baka gina kanka a ilmance ba a tunani to za ka wanzu kana bukatuwa zuwa ga wasu alhali idan ka yi ilimi ka gina kanka a ilmance to wasu za su wanzu ko sun so ko sun ƙi suna bukatuwa zuwa gare ka matuƙar ka yi amfani da wannan ilimin da ka koya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka. Mataki na gaba tambaya shin jama'a yanzu dukkan wannan kayayyakin da muke rayuwa da su muke amfani da su saboda sauƙin rayuwa da jin daɗin rayuwa misali idan ka ɗauka wannan wutan ta nefa ta lantarki da muke amfani da ita muna amfani da fankoki eh, muna amfani da kula kayan sanyaya ɗaki muna amfani da, da, da irin sallaja wato fridge ko firigo abubuwan da muke sa kayayyakin mu su yi sanyi idan ka ɗauki misali jirage da muke tafiya da su a sauƙaƙe motoci da saluloli a yau da muke sada zumunta da su da sau a sauƙaƙe shin ta wace hanya aka samar da dukkan wannan abubuwan don saka rayuwar ɗan adam cikin jin daɗi ta hanyar ilimi ilimi shi ne ya haifar wa ɗan adam wannan kayayyakin ya ku jama'a saboda haka ita dukiya a nan tana zowa ba mamaki a mataki na biyu ka gani ko kaga a nan ma za ka fahimci cewa me ilimi shi ne yake iya haifar wa mutum me daɗin rayuwa to masararo ga shi dai malam ya fara bayani filla-filla idan lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga malam muntaka tahir wani malamin alibeti a birnin yamai a madadin radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awala kunya da na shirya na kuma gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu yara manyan gobe in yara ku bi ma iyaye Yara ku yada da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shi ne. Duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin Asiya. to a yau shirin namu zai dubi ne akan halin yunwa da ya addabi mutanen gaza a lokaci ɗaya da kuduragen yaƙi na haramtaccen ƙasar isra'ila suke cigaba da yi musu kisan kiyashi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana idan mutum ya dubi abin da yake faruwa a gaza na bakar azaba da aka sa mutane a ciki zai ji kunyar cewa ya yi tariya ta 'yan adamtaka da waɗanda suke azabtar da su mutum kuma zai ji kunya da zai ta sa ya ji tamkar ya nutse a cikin ƙasa saboda ba shi da katabus ɗin da zai iya yi ya rage waɗannan bayan allah ɗin alhalun da aka jefa su a ciki na yaƙi da kuma yunwa amfani da yunwa akan kowane irin mutum abu ne da dokokin ƙasa da ƙasa suka haramta shi suka mayar da shi laifi bahaushe ma ya ce ba a yin horo da yunwa sai dai kuma gashi nan yana faruwa idan duniya ba tare da an iya tilasta wa 'yan sahayoniya su dakatar da wannan baƙin laifin da suke tafkawa ba a kan jinsin bil'adama wanda 'yan nazi a ƙarƙashin adolf hitler ba su yi musu kamarsa ba a daidai lokacin da donald trump yake tara tiriliyoyin daloli daga kasashen laraba uku da ya ziyarta al'ummar gaza sun kasa samun wani shugaba na laraba guda ɗaya wanda zai bugi kirji ya buƙaci a buɗe hanyar da za a kai musu burodin da za su ci watakila ba domin ƙawancin gwagwarmaya da ya haɗa jamhuriyar musulunci ta iran hamas jihadul islami da ƙungiyoyin falasinawa masu ɗauke da makamai ba da hezbollah ta lebanon da ansarullah na kasar yaman waɗanda an ga abin da suka yi na taimakawa falasinawa da ake zalunta to da musulmi da duk wani ma'abocin yanci bai san inda zai sa kan shi ba a wannan duniyar da ta kafircewa 'yan adamtaka balle ta miƙa hannun taimako ga waɗanda ake zalunta alamun yunwa sun fara bayyana a gaza tun a tsakanin shekara ta 2023 zuwa ta 2024 daga cikin shagunan unguwanni da kasuwanni saboda karewar abincin gwangwani da shi ne mutanen gaza suka dogara da shi abin da ya biyo baya shine bacewar garin shinkafa da alkama daga kasuwanni da haka ta faru sai mutanen gaza suka koma sayan hatsin masara da sha'ir da ake yin abincin dabbobi da shi a gaza ba cimakar mutanen falasɗinu ba ce tun daga wancan lokacin yunwa da yaƙi suka zama wasu tagwayen makamai da suke aiki a kan mutanen gaza kuma babu wani sauƙi da ake samu idan ba ƙaruwar yunwar da ma yaƙin ba ga misali a cikin mako ɗaya na bayan nan babu ranar allah da 'yan sahayoniya ba su yi ina da ba su gaza ɗari kisan kiyashi ba kuma daga lokacin da aka fara wannan yaƙi kamar yadda muka ambata tun shekara ta 2023 yunwa take ƙaruwa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ta yin gargaɗi a kan yunwar da ake fama da ita a gaza gargadi na ƙarshe shine wanda ya fito daga hukumar lafiya ta duniya who a wannan litinin ɗin da ta gabata 19 ga watan biyar na shekarar nan ta 2025 ta bakin babban wato shugaban wannan ƙungiya adhanom gibrisius adhanom gibrisius ya bayyana cewa <clears throat> ya bayyana cewa da akwai mutane miliyan ɗaya da suke fama da matsananciyar yunwa a gaza saboda rufe iyakoki na shigar da kayan agaji da haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi a tsawon fiye da watanni biyu a cikin kwanaki kusan tamanin kenan a rufe iyakokin shigar da kayan abinci zuwa cikin yankin gaza har ila yau hukumar lafiya ta duniya ta ce a cikin waɗannan kwanakin na hana shigar da kayan abinci na bayan nan kenan an tabbatar da mutuwar ƙananan yara 57 saboda yunwa da rashin abinci mai gina jiki ita kuwa cibiyar falasɗinawa ta kare haƙƙin bil'adama cewa ta yi da akwai fiye da ƙananan yara 65,000 da suke fuskanta hatsarin mutuwa saboda yunwa da rashin abinci mai gina jiki hotunan da ake nuna wani waɗannan yaran suna da firgitarwa domin babu kamai a jikinsu daga tsoka sai kashi sun riga sun yi wato rama mai ban tsoro a cikin ɗaya daga sansanonin 'yan hijira da falasɗinawa suka yi cunkoso a cikinsu a tsakiyar zirin gaza ƙura ce kawai take tashi ta rufe wurin baki ɗaya himomin da suke a wurin kuwa a hargitsa suke babu tsari babu abin da ake ji yana motsi sai sautukan ƙananan yara da yunwa take cinsu shafin nan na aljazeera net ya haɗu da ɗaya daga cikin 'yan hijira da ke wannan sansanin mai suna ahmad muhammad kulab wanda shekarunsa sun kai arba'in gajiya ta ci ƙarfinsa kuma bai iya buɗe baki ma ya magana ba ma sai ya magana ba za a iya gane cewa lallai baƙar yunwa tana tare da shi 'yan kalmomi kaɗan da yake iya furtawa ba su wuce cewa ba ba mu taɓa shiga yanayi irin wannan ba babu fulawa ta yin burodi babu abinci abinda yake samu yin kuka shine da ƙananan yaranmu suke tambayar mu abinci a kowane lokaci alhadi ba mu da shi daga tsakiyar zirin gaza ahmad ya fara tafiyar dole tsakanin yankin rafa da khanunus da kuma yankin jarbala a ƙarshe dai ya samu ya tsaya a sansanin 'yan hijira na nusairat wanda ke tsakiyar gaza a cikin wata hema wacce babu duk wani abu da rayuwa ke da bukatuwa da shi babu ruwa a ciki babu wutar lantarki babu kuma abinci abinda ahmad da yake faɗa shine cewa ina kai da komowa tsakanin wuraren da ake raba abinci na taimako saboda in sama wa ‘ya'yana abincin da za su ci sai dai a mafi yawancin lokuta ba na samun abincin balle in kai musu su ci idan na sa'a na samu abincin don kai musu su ci ne kuma in kwana da yunwa yanayin da ake ciki kenan ya yi tsanani juriyarmu ta kusa karewa duk wanda ya samu abinci a rana ɗaya a gaza wato ya samu abinci da zai ci so ɗaya a rana ɗaya to wannan shine mai arziki Al'umma gaza suna cikin yunwa ta hakika ya kuma ƙara da cewa ba mu taɓa shiga cikin yanayi irin wannan ba na yunwa mai tsanani a wasu lokutan ina tafiya ina faɗuwa saboda tsananin yunwa babu fulawa ta ƙare idan kuma an same ta to ta yi tsadar da ba za mu iya saya ba a cikin Ƙaramar hemarsa ahmad da 'ya'yansa ƙanana ba su da abincin da za su iya magance yunwa cikinsu bai kuma san ko idan gobe ta yi ba za su iya jura yunwar da za su fuskanta a wannan ranar tambayar da muke yi a cikin damuwa mai tsanani ita ce menene abin yi in ji ahmad muna cikin kiɗima ba mu cin komai muna miƙa ƙoƙon baranmu ga duniya muna roƙon duk wani mahaluki ma'abocin rayuwar lamiri da ya cece mu hatta a cikin ƙasar da ta fi talauci a duniya ba a shiga cikin hali irin wannan da muke ciki ba yunwa ta ci dunin gaza yankin gaza yana rayuwa a cikin wani irin ibtila'i mai tsanani wanda bai taba shiga irinsa ba tsawon tarihi kaka kwararru na majalisar ɗinkin duniya suna cewa yankin baki ɗaya yana gab da fadawa cikin yunwa ta bai ɗaya idan ma ba a ce ya riga ya fara fadawa a cikinta ba yanke shigar da taimako da agaji da kuma rusau ɗin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi a yankin gaza suna cikin dalilan da suka jaza rushewar tsarin samar da abinci baki ɗaya a wannan zirin su ko inawa a gaza da dukkaninsu 'yan hijira ne saboda an rushe musu gidaje suna rayuwa a cikin hemomi ba abin da za su yi domin samun abin kaiwa bakin salati sai zarya a tsakanin wuraren da aka ware domin raba abincin taimako da kyauta wurare ne da mutane masu aikata alheri suke aikewa da kayan abinci wasu kuma suna dafawa saboda allah su raba wa al'ummar gaza da take fama da yunwa wanda ya samu ya ci abinci sau ɗaya a rana ya rabauta domin wurare irin waɗannan na dafa abinci kyauta ɗin sun yi kaɗan ba su ishi yawan mutanen gaza da suke fama da yunwa ba ahmad ya daga muryarsa da karfi yana yin kira ga duniya ku ceci 'ya'yanmu da suke faɗuwa a gaban idanunmu suna mutuwa saboda yunwa muna da buƙatuwa da komai rayuwar da babu abinci tana da wuyar jurewa wannan shine halin da mutanen gaza suke ciki mutanen da suke zagaye da 'yan uwansu musulmi ta kowace kusurwa waɗanda suka yi tarayya da su a harshe da al'ada amma sun kasa miƙa musu guntun burodi da za su ci su tserato da 'ya'yansu daga mutuwa su masu sauraro a nan za mu da sa'aya ku ziyarci shafinmu na intanet www.hafsatv.com amsoshin fikihu. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da wasu daga cikin hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin halin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Hamna'i Allah ya kara masa yarda kuma a shirinmu da ya gabata mun kammala batun hukunce-hukuncen kafiri ne don haka a yau za mu fara gabatar da shiri ne kan muhimmanci da sharuɗan sallah sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya ƙunsa. tambaya menene hukuncin wanda ya bar sallah da gangan ko kuma yi wasa da ita amsa sallar farilla guda biyar ta rana tana daga cikin wajibai masu matuƙar muhimmanci a shari'ar musulunci hasali ma su ne ginshikin addini barinsu ko ɗaukarsu da wasa haramun ne a shari'a kuma duk wanda ya yi sakaci da su zai cancanci uquba tambaya Shin sallah tana zama wajibi ga wanda ya rasa abubuwan tsarki guda biyu wato ruwa da ƙasa? Amsa. zai yi sallah a lokaci a bisa ihtiyadi sannan daga baya ya yi ramako da alola ko taimama tambaya a bisa fatawar kuma ɗaukakiya wasu wurare ne wajajen canza niyyar sallah daga wata zuwa wata a cikin sallar wajiba amsa wajibi ne canza niyyar sallah zuwa wata sallah ta daban a wasu wurare kamar haka na ɗaya canza niyyar sallah daga la'asar zuwa azahar kafin shigar keɓantaccen lokacin sallar la'asar idan ya gane a lokacin la'asar bai yi sallar azahar ba na biyu daga lisha'i zuwa magariba kafin shiga lokacin keɓantacce na lokacin lisha'i idan ya gane a lokacin yin sallar lisha'i bai yi magariba ba kafin ya wuce wurin canza niyyar wato bai shiga raka'a ta hudu ba na uku idan ya kasance yana da ramakon salloli biyu da suke jere misalin ramakon sallar azahar da la'asar na rana guda sai ya fara da sallar la'asar kafin azahar to sai ya canza niyyarsa daga la'asar zuwa azahar sannan ya halitta canza niyya a wurare kamar haka na ɗaya daga sallar farilla da ake cikin lokacinta zuwa sallar farilla da lokacinta ya fice hakika idan yana da ramakon sallah guda to itiyadi wajibi ya canza niyya daga lokacin da ya fara wacce ake cikinta zuwa sallar da take ramako musamman idan ya kasance sallar ramakon ta wannan rana ce na biyu daga sallar farilla zuwa sallar mustahabi don samun ladar sallar jam'i na uku daga sallar wajiba zuwa sallar nafila a azahar ɗin ranar juma'a ga wanda ya mance karanta suratu juma'a ya karanta wata sura ta daban har ya kai tsakiyarta ko kuma ya shige tsakiyarta tambaya shin mai son haɗa sallar juma'a da azahar a ranar juma'a zai yi a kowanne daga cikinsu da niyyar neman kusanci ne kawai ba tare da wajabci ba ko zai yi niyya a cikin ɗaya daga cikinsu niyyar kusanci da wajabci a cikin ɗayar kuma zai yi niyyar neman kusanci ne kawai ko kuma zai yi niyyar neman kusanci da wajabci a cikinsu amsa ya wadatar a yi nufin neman kusanci ga kowannensu kuma ba wajibi ba ne niyyar wajabci daga kowanne daga cikinsu tambaya idan jinin baki ko hanci ya ci gaba da fitowa tun daga farkon lokacin sallar farilla har zuwa kusan ƙarshensa menene hukuncin sallar amsa idan ba zai iya tsarkake jikinsa ba yana kuma jin tsoron fitar lokacin sallar farilla sai ya yi sallah a cikin wannan hali tambaya shin ya wajaba a tsaya cak yayin karanta addu'o'in mustahabi a sallah ko a'a amsa dangane da wajabcin samun nutsuwa da daidaito a yayin sallah babu bambanci tsakanin zikirin farilla da mustahabi na'am babu matsala wajen yin zikiri yayin motsi da nufin sakakken zikiri tambaya wasu mutane da ke asibiti ana sanya musu bututu don fitar da fitsari idan hakan ta faru fitsari yana fitowa daga mijinyaci ba da gangan ba ko yana bacci ko a farke ko lokacin sallah Muna fatan za ku amsa tambaya mai zuwa, shin wajibi ne ya sake yin sallar ko kuma sallarsa ta inganta a wannan hali? Amsa, idan ya sallace ta a cikin wannan hali daidai da aikinsa na shari'a, to sallarsa ta inganta, kuma ba dole ba ne sai ya sake ta ko ya yi ramakonta. Yanzu kuma za mu fara bayani ne kan lokutan sallah kamar haka. Tambaya. menene hujjar da mabiya aƙidar shi'a suka dogara da ita dangane da lokacin sallar farilla kamar yadda kuka sani ahalus sunna suna ganin shigowar lokacin sallar lisha'i a matsayin hujjar cewa dole ne a yi sallar magariba a matsayin ramako haka lamarin yake ga sallar azahar da la'asar don haka suna ganin idan lokacin sallar lisha'i ya shiga kuma limami ya tsaya don yin sallar lisha'i to bai halarta ga mamu ya bi shi sallar magariba da lisha'i ba ta yadda zai bi shi magariba da lisha'i a lokaci guda amsa hujja ita ce gamammiyar ayoyin alkur'ani da sunna maɗaukakiya ƙari kan haka ruwayoyin da ke nuni da halaccin haɗa sallah hakanan ahalu suna sun zo da ruwayoyin da ke nuni da halaccin haɗa salloli biyu a lokacin ɗaya daga cikinsu tambaya lura da cewa lokacin sallar la'asar na ƙarshe shine magariba kuma ƙarshen lokacin sallar la'asar yana gab da magariba ne gwargwadon lokacin da sallar la'asar ke bukata ina so in tambaya cewa me ake nufi da magariba shin ana nufin faduwar rana ce ko kuma lokacin da aka kira sallar magariba ne kamar yadda yanayin sararin samaniya yake amsa ƙarshen lokacin sallar la'asar shine faduwar rana tambaya minti nawa ne tsakanin faduwar rana da kiran sallar magariba amsa ga alama yana bambanta bisa yanayin lokacin shekara tambaya ina aiki har na makara kuma ina dawowa gida da karfe goma sha ɗaya na dare bani da lokacin yin sallar mangariba da lishai a lokacin aiki saboda yawan jama'a da suke ziyarta ta shin ya halatta na yi sallar magariba da lishai bayan karfe goma sha ɗaya na dare amsa babu laifi a cikin hakan matukar bai kai ga jinkirta sallah har zuwa tsakiyar dare ba sai dai a yi kokari kar a jinkirta sallar har zuwa karfe sha ɗayan dare abin bukata yin sallah a farkon lokacin ta. tambaya nawa ne adadin sallar da idan an yi ta a lokacin da ake yin ta niyyar ta kasance a lokacin da ta inganta menene hukunci idan akwai shakka wannan adadin an yi shi a cikin lokaci ne ko a'a amsa ya wadatar gudanar da raka'a ɗaya na sallah a cikin lokacinta a ƙarshen lokaci a matsayin yin sallan a lokaci idan kana shakkar ko lokacin zai isa a yi aƙalla raka'a ɗaya ko a'a sai ka yi sallah da niyyar sauke abin da ya rataye a wuyarka tambaya ofisoshin jakadanci na jamhuriyar musulunci da ƙananan ofisoshinsu a ƙasashen da ba na musulmi ba suna tsara jadawalin lokacin shari'a a cibiyoyi da manyan garuruwa tambayar ita ce ya za a iya dogara da waɗannan jadawalin amsa ma'auni shine samun nutsuwa ga wanda yake balagagge idan kuma bai samu nutsuwan tabbacin wannan jadawali ya yi daidai da hakika ba wajibi ne a kansa yin ihtiyadi da jira har sai ya tabbatar cewa lokacin shari'a ya shiga tambaya menene ra'ayinku mai girma game da lamarin alfijir na gaskiya da na ƙarya menene aikin mai sallah a cikin wannan lamarin amsa ma'auni na shari'a a lokacin sallah da azumi shine fitowar alfijir na gaskiya kuma tabbatar shigarsa yana kan mutum baligi tambaya a ɗaya daga cikin makarantun sakandare mai cikakken lokaci masu gudanarwa suna gudanar da sallar azahar da la'asar a cikin jam'i da karfe biyu na rana dab da fara darussa a lokacin la'asar dalilin jinkirtawa shine lokacin darasin safiya ana jinkirta shi kafin lokacin azahar na shari'a da kashi uku cikin hudu ana jinkirta ɗalibai zuwa lokacin azahar na shari'a lamarin akwai matsala kan haka menene ra'ayinku mai girma bisa la'akari da mahimmancin tsaye da sallah a farkon lokacinta amsa babu hani a jinkirta sallar jam'i domin masu sallah su zo tare da yiwuwar rashin zuwansu makaranta a farkon lokaci tambaya shin ya waje ba a yi sallar azahar bayan kiran sallar azahar da sallar la'asar bayan shigar lokacinta hakanan sallar magariba da lishayi amsa bayan shigar lokacin salloli biyu mutum yana da zaɓi tsakanin yi da wajibin da ya hau kansa na salloli biyu da suke jere tare ko kuma yin kowace sallah a lokacin farkon shigansa na farko masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya الله